والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليق فضيلة الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى yau za mu tashi al-maf'ulu lahu wal maf'ulu lahu huwa ismun yuzkaru ba'da al-fi'l suna ne wanda aka ake sa bayan aiki bayanan li sababi husulihi domin yayi bayani na dalilin aukuwan aikin wa alamatuhu alamansa an yasluha wuqu'uhu jawaban liqawlik ya cancanta ya kasance amsa ne ga fadin kalima saboda me to amma limadin saboda me ba zai fito ba sai kawai ga jawabi misali alamsila yusafiru at-tujjaru talaban lil mali yusafiru at-tujjaru wannan akwai gyara don ya sa tujiru tuji ya sa tuji yaro ba zai yanzu nan ba tujaru yan kasuwa masu harkokin kasuwanci suna tafiya ne tsalaban lilmali domin neman dukiya tsalaban lilmali domin neman dukiya shine maqulul lahu yattahidu a talamizu yan makaranta suna kokari ragabatan shine maf'ulul lahu na ja saboda buƙatan hayewa misali na uku a tafadda ko alalfaƙiri ina yin sadaka wa fakiri shafaqatan alai domin tausaya masa domin tausaya masa to zayyanul madina ana kawata birni ikraman ra'isi domin girmama shugaba zai kawo ziyara wannan sai zamanin shehu shagari zamanin shehu shagari ne aka yi haka da kuma zamanin farko-farkon baban gida amma yanzu shugaban kasa zai zo duk koranku za a yi ba mai bin hanya duk a takura ku shi yasa wani lokaci advantage irin abin nan din hanyoyin gefe-gefe kenan waye bypass din nan da ake yi kwarai da gaske amma zamanin shehu shagari muna firamare ko da wanda suke sakandare ba tuta yake ba su ba a zo bakin hanya ya zo yana wucewa ta gani a ta dora ina jin ko menene yake fada bandeji ne ko menene yawa ya eh to lallai kuwa haka ne to shine kaman ikiraman saboda haka maf'ulun lahu ba a tambayi dalili ba shi wato sentence ɗin zai zo tare da dalili a harshen larabci talaban ragabatan shafakatan ikrama amma ku lura in kun duba za ga kamar mazdar ne mazdari ne ake kawo har don ka san yadda za ka rinka cire mazdar zai taimaka maka Rabu ba da amfila gali rabin waɗansu misalai yusafiru filo mudari'un filon mudari'un marfu'un biddan wata zahira attujaru nan makwai gyara attujaru fa'ilun marfu'un biddan ma hu jam'u taksir haka ne jam'u taksir ne talaban maƙulun lahu mansubin bilfata lilmali. jaru wa majurur muta'alliqun bima qabla kun san shi haka yake muta'alliqun bima qabla tunda in yazo ba inda za a je shi tamrin kitabi a rubuce ana son a yi wannan aiki da umakanal asfari ko ajiye ko aza a wuraren da ba komai din nan filjumali al'atiya jumali ba jumli ba filjumali al'atiya a jumloli masu zuwa mafa'ila mafulaila da ajilihi ne maf'ulun lahu maf'ulun lahu maf'ulun li shi duk ɗaya ne tunasibuha asra a tilmizu ilal madarasa madrasa khawfan min ad-darbi khawfa ad-darbi saboda tsoron kar a dake shi khawfan naqsidu al madarasa talaban lil ilmi ibtiga'an lil ilmi daraba al-muallimu at-tilmiza ta'diban lahu ta'adduban lahu ta'diban lahu to sai kawo alkawaid al-istisna amma ni ana wa haka ya kawo sai dai kuskure ne nan ya kamata ya zo ba al-maf'ulu ma'ahu shine immediately ina masu bugunda da ribani naka alkawaid al-istisna kuskure ne ba shi ya kamata ya zo ba kai ma naka akwai mistake a ciki ina wane ne sai na waye ne to ku tsallake wannan paragraph din na tsallake shi an ga al-maf'ulu ma'ahu an gan shi immediately ko to paragraph din gaba tsallake mistake ne wani lokaci ban sanya aka yi aka dagula littafin ba hmm. wancan kuma karo haka maka karanta sai dai shi kadai maka karanta al-maf'ulu ma'ahu huwa ismun mansubun suna ne mai nasaba shi ma yuskaru ba da wawil ma'iyya ana ambatonsa bayan wawul ma'iyya ai ba da wawin ta'ati bi ma'ana ma'a ita wawul ma'iyya ta kan zo da ma'anan tare da li bayani man fu'ila ma'ahul fi'il domin wato ayi bayanin wanda ya aikata aiki tare da shi al-fi'il ne ba al-fu'ila ba al-fi'il fa'il an gane misali ja al-muallimu wa talamiza malami ya zo tare da ɗalibai kun ga wawul mai iya ke ta idan wawul afaf ne ja al-muallimu wa talamizu idan ka fitar da ma'a zai zamo ja al-muallimu ma'at talamizi to shi yasa an fi ambaton ma'at talamizi shine ya zo malami ya zo tare da ɗalibansa idan kuma za a ba da labari na cewa malami ya zo wato da ɗalibansa don akwai bambanci saboda aka ja almu'allimu wata lamiza malam ya zo da ɗalibansa ma'a mu a wajenmu da hausa wasalin ƙasa zai zo amma su a nan kamar da ɗalibansa kamar ya tattaro su ne ya riko su ya zo da su alhali kuma ko da yake ba haka ba ne to shi yasa za ga da larabcin ma sai ka ga ƙwararrun laraba ma sai ga ba su yin wannan amma dai a karatu ga shi ana ba Zai idan ka ce ja al-muallimu wa talamiza wani zai ce wa talamizu ja al-muallimu wa talamizu ko ja al-muallimu ma at talamizi a fayyace haka saboda haka zai wahala ka gance wa talamiza da ainihin wannan nasaba din nan eh shikenan misali na biyu ji'tu wal miftaha na zo da makullin misali na uku izhab wa shari al muzaffata kaje kaje tare da kwalta da hanyar kwalta a shari al muzaffata al muzaffat Shi ne hanyar da aka sa kwalta za ka ga mu kuma da hausa ba zai yi ba don ka je kana tafiya da kwalta ne sai dai idan yaro ne bai yi wayo ba kamar yadda kwanakin bayan muka yi magana a da idan muka shiga mota sai mu gabi bishiyoyi suna komawa suna yin gaba ne ko baya ne <laughs> yawa ya eh, kana tafiya wallahi zai ga a'a zai gaba suna tafiya da gudu ba suke ka ce kai a bishiyoyi suna tafiya ne <laughs> na sai kuma misali na hudu na karke kaifa an tawaduru saka yaya kake da darusanka wannan da kun kashe layi daya kuban layi daya waye kunna layi biyu daidai wannan a tsakiya ban na tsakiya kaifa an tawaduru saka yaya kake da darasinka kun ga wawul ma'iya kamar da wawul hataf eh, amma an ka zo lirabi aka ce waduru saka wawul ma'iya ne waduru suka wawul hataf duru fika kaga ya zama mudafin wa mudafin gile a tamrinin shafahin ما هو المقول ما اسم يذكر بعد واو المئية وهو منصوب تمرين كتابي دعو أمام كل من الجمل الآتية مكان الأصفار مقولا معه مناسبا نزل المطر وصواعد والرعد صار التلميذ والكتابة صارت السيارة فاسنجا إيه، كوكاوسو نم فاسنجا منا إيه. كودا كوندوستا الإعراب جاء فعل ماض وفعل ماض معلوم فعل ماض معلوم المعلم فاعل مرفوع بالضمة الواو واو المعية واو المعيه a nan haka ya sa a can bayan haka ya sa mana ne almaiyya ne ulmaiyya ma'ayya eh, amma yana jin kamar gargariya ne ma'ayya ma'ayya ta almaiyya ya eh, akwai gargariya ne ya eh? ma'ayya ne shi ne fusa ma'ayya التلاميذ التلاميذ ma'ahu معه bilfata a zahira. mafulun lahu mafulun li ajli eh mafulun ma'ahu kai wancan mun yi shi mun wuce to sai ku koma sama inda aka ce alkawai sai ku sa al-istisna daga cikin mansubai akwai istisna al-istisna huwa al-ikhraj bi illa istisna'i shine ka fitar da abu da illa to katiya ko do katiya in kafa da abu sai ka tokace wani abu ka fitar da shi bi illa au ihda akhwatiha da illa ko ɗaya daga cikin yan uwanta wa adwatu wa adwatuhu adwat wanda ake amfani da su nan ba cewa hurufuhu ba saboda ciki akwai waɗanda ba harufa bane wa adwatuhu tisatu wa hiya sinadarai na istisna'i guda tara ne sune illa gaira siwa sawa'a kala ada hasha laisa hasha lillah fayizkaru lismu ba da haɗe ce. ana ambaton suna ne bayan waɗannan sinadarai yadulla ala annahu gairu dakilin fi hukumi ma qabla domin a gwada maka cewa shi bai shiga hukuncin abin da yake gabaninsa ba saboda haka kafin illa hukuncinsa daban bayan illa hukuncinsa daban wannan yana da muhimmanci ganewa mu da hausa mukan ce banda kowa ya zo banda banda muhammadu banda wani ai kaga hukuncin kafin banda daban na bayan banda ma daban an gane kowa ya zo banda muhammadu bi ma'ana muhammadu bai zo ba amma kowa ya zo to daga nan kuma sai ka buɗe shafi na gaba al-mustasna bi illa gashi zai mana bayani zai dauki ɗaya bayan ɗaya lil mustasna bi illa salasatu ahwal duk inda ka ga yin istisna'i da illa to yana da halaye guda uku na farko dai akwai wujubun nasbi idza kana al kalamu mujiba wajibi ne a yi nasaba idan maganan tabbatacciya ce ba korariya ba wal muradu bil mujibi Allah ya taqaddamahu nafiyun abinda yake nufi da mujib shine wanda yake korewa bai gabace shi ba ko korewa bata gabace shi ba wala shibhu ko makamantinta wa shibhu nafi abinda ya kama da nafi shine huwa nahyu wal istifham shine kaman ka hana abu ko kuma istifham misali da kala talamizu illa mahmuda dalibai sun shiga banda mahmudu ja'at tilmizatu illa hinda dalibai mata sun zo amma banda hindu in sarafal muallimuna illa sa'ida malamai sun juya amma banda sa'idu banda malam sa'idu to mu kun ga a Hausa wasalin baya wannan da yake a Hausa ba wasali suke dubawa ba su larabci wasali suke dubawa in ka ce ya at-talamizu illa mahmuda dalibai duka sun zo illa mahmuda wato banda mahmud shi bai zo ba maimakon illa mahmudun sai ka ce illa mahmudan saboda mai saboda maganan farko an tabbatar da ita shi sai aka kore a kansa wannan wujubun nasu dole ne a yi nasu ba sai na biyu jawazun nasu bi alal na ya halatta a yi masa nasu ba bisa istisna wa raf'i ko a yi masa rufa a alal ibdal a bisa canji wato an canza idza kana al kalamu tamamman fiya idan maganan cikakkiya ce amma an kore ta misali ma da kalat talamizu dalibai ba su shiga ba illa mahmudan sai mahmudu ne ya shiga kana iya ce alal listisna ko ma da kalar talamizu illa mahmudu dalibai ba su shiga ba illa mahmudun sai mahmudu ne ya shiga alal ibdali bisa canji mahmudu ya zama fa'il kenan an gane ma ja a tilmizatu illa hindan ko illa hindun man sarrafa almuallimuna illa sa'idan illa sa'idun duk wanda ka fada daidai ne saboda an kore ma to haka man ka kawo annahyu aw al kaunuhu ala hasbil awamil wani lokaci istisna'i zai zo gwargwadon abin da ya aiki a cikinsa idza kana al-kalamu naqisan idan maganan wato tawayayya ce wal kalamu naqisu ma lam yuzkar fihi min shine abin da aka tokace masa ba ambace shi ba wa kana masbukan bi nafayin aw shifshi an gabatar da korewa sannan ba ambaci almustasna minhu ba to ya halatta yadda ya zuwa wasalin kana yi wasali har guda uku na farko ma da kala illa mahmudun ba wanda ya shiga suwaye suka shiga ba ambace su ba shine almustasna minhu ma da kala illa mahmudun ma ra'aytu illa mahmudan ma marartu illa bi mahmudin to wannan saboda li'irabi shine yasa ya cancanza ma da kala illa mahmudu mahmud shine fa'ilu da kala. ma ra'aytu illa mahmudan ra'aitu mahmudan maqulun bihi na ra'aytu ma marartu illa bi mahmudin mahmudin majrurun bi harfi jar an gane to haka ma la yadkhulu illa mahmudun la tadrib illa mahmudan la tamrur illa bi mahmudin karka wuce sai mahmud hal dakala illa mahmudun hal darabta illa mahmudan hal mararta illa bi mahmudin to kun ga wannan sai mutum ya zauna ya yi ta maimaitawa yadda zai haddace idan baya cefa ne in cefa ne ya sa shi a gaba kuma sai ya hala da addu'a irabu eh. eh, ba lil amfila le rabin waɗansu misalai dakala fa'ilu madin at-talamizu fa'ilun marfu'un illa adatu istisna mahmudan mustasna mansubun bil fatha bi illa wannan anan wajibi ne tunda bai kawo korewa ba kuma an ambaci mustasna min ma dakala ma harfu nafyin دخل فعل ماض التلاميذ فاعل مرفوع شنو المستثنى من الا اداه استثناء تبنان كما سيكتي محمودا مستثنى منصوب بالفتحه بالفتحه بالا اما جوازا سبود مي سبود للنفي الصابت إيه أو كوكتي illa mahmudun badalun min at-talamizi marfu'un kenan al-mustasna bi ghairi wa siwa wa suwa wa sawa lil mustasna bi hadhihi al-adawati halun wahid nan akwai hali guda daya inda zaka yi istisna'i da waɗannan da muka ambata waɗannan adwa to akwai hali guda daya wasu larabawa ne suke ce suwa wasu kuma suna ce suwa eh, ya sa ya kawo mana duka biyu wa huwa aljarru shine jarra fi idafatil adwati ilai wa jiri fil adwati nafsiha ma ta kaddama fil mustafna bi illa to sai dai kuma duk lokacin da ka yi amfani da gairu da siwa da suwa da sawa to su wasallin a kansu yake karewa abinda yake bayansu zai kasance majarurun ne sun an ɗauke su kamar harufan jara ne ina fata an gane sun ga bambanci kenan shi yasa ya ware su akwai kuma waɗansu ma da zai ambata mana sunan gaba su kuma layinsu daban fahimkanar kanal kalamu ta mujaban ko mujiban idan magana cikakkiya ce tabbatacciya waje ba nasbul mustasna alal listisna kamar dai na illa to wajibi ne kai nasu ba. wa in kana manfiyan jaza nasbu alal listisna wa rafu alal ibdal sai na uku in kana al-kalamu naqisan yan kana ala hasbi al-awamil saboda yadda muka yi na illa misali alamfila. Ya a talamizu gaira mahamudin ba za ka ce gairu ba ko gairi saboda haka ba ɗin nan ya kare akan gairu shi karan kansa harafin istisna an gane da kala talamizu sawa'a mahamudu ko mahamudin sawa'a mahamudin ma hadaral muallimuna to kun ga an kawo nafi to na akwai jawab sai ka ce gaira sa'idin au gairu sa'idin ma da kalar talamizu sai ka ce mai sawa'u ko sawa'a me yasa bai kawo misalin da siwa da suwa ba saboda a ƙarshen su alifin hmm, alifin makasura saboda alifin makasura ina fata an gane da fatan ana tafiya tare da mu misali na uku ma ja a gairu ali kun san ba a ambaci mustasna minhu ba to an kace ma ja a sai kace gairu ali ya zama marfu'un kenan ma ra'aitu gaira ali maqulun bihi ma marartu bi gairi ali sawa'un sawa'an da sawa'in amma kaga suwa da siwa su ba zai yi su fito ba shi yasa bai buga mana misali da su ba amma ajin su ɗaya ne da wannan irabu ba adil amfila gali rabi nan ja'a failun failun madin التلاميذ فاعل مرفوع بالضمة غير مستثنى bil منصوب بالفتحة على الاستثناء mahamudin mudafin ilaihi majururun bil kasar ya zama mudafin wa mudafin ilai eh harfu jar da muka ce majrur ko wa huwa al jar bi ce al adwat mun yi mistake mudafin wa mudafin ilai majururun ba wai da harfin jarra ba eh mudafin ilaihi tunda za a ce adatu tasna ina ganin ma kaman adatu ne suka ambata ko ما حرف نفي هذا فعل ماض المعلمون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم غير مستثنى به منصوب بالفتح على الاستثناء جوازا سعيد آه، وهو مضاف مضاف إليه مجرور بالكسرة غير بدل من المعلمين مرفوع فيما جوازا سعيد مضاف إليه مجرور بالكسرة أنقالي to bari mu yi na gaba al-mustasna bi khala da ada da hasha me ya rage eh ai kusan mun yi su duka akwai abin da ya rage ne sai laisa eh akwai istisna'i da laisa sai dai laisa kuma akwai inda yake zuwa ismi da menene lilmustasna bi hadhihi al-adwati halatani nan kan akwai halaye guda biyu ne rak annasbu ala annaha af'alun ko dai nasaba saboda waɗannan adwat din af'alun ne awil jarru ala annaha hurufun to kun ji wani abin mamaki ko yi musu jarra a matsayin harufa bi da Allah ya taqaddama alaihinna amma da sharadin cewa kada ma na korewa ta gabace su fa in taqaddamat ala wahidatin hunna wajaba nasu ma faɗaha inda ta gabata to wajibi ne a yi nasu ba shi ya sa za a ce ma kala ma ada ma hasha da bambanci da kala da ada da hasha in ka ɗauke su filai za su shiga in ka ɗauke su harufa za su shiga kun ga sun hada bangarori guda biyu fi'ilai ne kuma harufa ne misali ja al-musafiruna khala zaidan maf'ulun bihi kala zaidin majrurun najaha talamizu ada aliyan maf'ulun bihi shine mustasna wato a bisa istisna'i kenan ada aliyin eh ba aliya bane ada aliyin ya zama majrurun bi harfi jar hadara al-muallimuna haka sa'idan haka sa'idin kun gani amma in ka ce in sarrafa al’allimuna ma to ada sa'idan bin nasbi fakat labuta in ma ya gabace kala da ada da hasha hasha to dole kawai irabu ba'adil amsila جاء فعل ماض المسافرون فاعل مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم خلا فعل ماض فيه معنى الاستثناء وفاعله ضمير مستتر وجوبا وتقديره هو زيد مفعول به كما لدى مكي بياني تو اما an kace khala zaidin to khala harfu jarin zaidin majrurun bi khala ma ada fi'lu madin fihi ma'ana al-istithna sa'idan maf'ulun bihi shi kuma wannan wujuba an gane al-mustasna bi laysa to gara mu gama istisna yidin nan lil mustasna bi laysa halun wahidun fakat yana da hali guda daya hal a larabci kana iya ce halun wahid kana iya ce halun wahida ina fata an gane Eh, majazi tanis kana yace halun wahida kana yace halun wahid don kar wani yazo yace halun wahida ka ta ka kwafsa to kai ne ka kwafsa mai masa gyara al'amtila misalai نجح التلاميذ ليس محمودا فقط لا يتأخر المعلمون ليس أحمدا فقط izhabu laisa aliyan Idu yadda ka juya shi in na laisa ne to ga yadda zai zamo sai dai ga yadda za ka yi lirabi na jaha fa'ilo ma'azin a talamizo fa'ilo marfo in bi damma laisa a datu tisna mahamudan mustasna mansubin bilfata din ya fi sauki la ya ta'akhar ko la ya ta'akharu harfu nafi ya eh, ladin nan nafi ne yana korewa akwai bambanci da ma an gane ya ta'akharu fi'l mudari marfu'un bid-damma ku rubuta marfu'un bid-damma babu ya hala maganan ne al-muallimuna al-muallimuna bai kawo ba sai ku rubuta al-muallimuna bai kawo ba an gani na ko fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudhakkarin salim kun gane yadda za ku gyara eh kai ya kake rubutu a can kasa da da biro kawo gani littafin ya ne littafin ka ne eh. eh okay shi yasa kake kai ga rubutu zo ka gani sai kai na kama ya cinye wannan ina shi la ya ta'akkaru fi'il mudari marfu'un sai ka sa bidamma sai ka sa full stop shine daidai nan na fata ka gani. sai ka sa al mu'allimuna ka gani? sai ka sa fa'ilun marfu'un bilwawi li'annahu jam'u muzakkarin salim kaga yadda na yi to shi ne ba nan ya kamata ka gwada musu wanda yake kusa da kai laisa adatu istisna da yana da kyau a gyara bari mu gama karatu duk sai ku karba ku gyara A ahmada mustasna mansubun bil fatha sai misali na karshe ishab فعل امر مبني على حذف النون الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع يذهبوا يذهبوا يذهبوا ne ma ba yadhhabba ku gyara yadhhabu ya kamata yadhhabu laysa adatu istisna aliyan mustasna mansubun bil fatha to sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala al munada eh